yana fara ka zo ga wani tsaya ai ba a yi muhajji an tara da da suka halarci wannan wuri mai albarka sarakuna

amma ka tura eh? ka ce da tura amma rotin ka ce da tura amma rotin kawai ban tura amma rotin ka sai da kuke so ta yawa shi nake da ya burin kuma da hizba a sai akwai wani a gidan ku da ya taba kira aka sallah yau akwai bidiyo da dauka a saman mota ina ga ibrahim ya ce yana son roƙin bidiyon na ce na dora shi ce allah ya ya jama'a bai ana cire bidiyo ba tare da nan ba a yace da ka sa shi musa akwai iya nan ko da da cikin lại mà nó ai chỉ đã alkhairi da aka fara mu bari wasu makiya al'umma kullum su kashe su yi wasu daga zan sayar da mu da wannan aiki kuma ba za mu yi na mutum dubu ba to ko na mutum ɗari mu zo mu yi magana ake ta ce mafan al'umma magana ake ta aikin alkhairi an fara kar a bashi kuma muka zo aka zauna ya a da aka haɗa kuɗaɗe ya ba da ɗan kuɗaɗe aka yi kayan da yadda aka saba gwamnati na yi muka tura aka tantance ma'aurata da ƙananan hukumominsu kuma ka ce ranar biki da za a yi auren aure kuma a ba su abin da aka samu bayarwa da gara da kayan ɗaki abin mamaki gwamnatin wannan lokaci ta garkuciya bayan ba za ta yi ba ta haɗa baki da gara tsaro aka tashi tsaye sai an aure a wannan rana a wannan sati da aka samu abin da ke zama tashin hankali yan sanda suke taro motoci masu sirke kai ka ɗauka ya yi za a yi hannu ga ko wata musiba ce ga gara ma ta kama? aka zo aka ɗinke wurin aka hana shiga da fita har masu gidaje a wurin aka hana su shiga da saboda ne saboda za a yi bikin auren saurawa auren gata a dukat idan su da ke dukat za a ba waɗanda bayan da tallafi za a ci gaba da

sakatare karamar hukumar sa masallacin hukumar kuma aka yi haka amma kayayyaki da aka saya wanda madugu ya bayar suna nan a gidan lugar da ke kan titin lugar a zo a ɗauka shi ma laifi ne hukumar 'yan sanda ta wannan lokacin ai ce dai zuwa ne tabbatar tana wajen taron an ce daukar kayan ma kar a bari kowa ya ji kayan ba ɗauke shi da ne wanda duk ya zo aka hana motoci shiga wanda ta yi sauka su shigo a nan kuma duk wanda za mu gaya wa kasar da mun kai kuka amma ba abin da aka yi wannan aiki na aka yi yanzu ga shi dama can aka malamai suka yi ta karanta irin alkhairi da albarka tijar jikin cikin wannan amma akan shu sai yanzu ƙarshen wani alƙalarin jirgin na nan da zaurawa amma auren zaurawa harkar tallafawa a wajen canya da kanin da jama'a muna ƙara gode wa ba gode maka godiya da ɗaukaka wannan ayyuka na alkhairi a wannan jihar ta albarka muna gode wa gwamnan kan injiniya abba kabir yusuf saboda irin halarci da ya nuna da nuna yadda da miƙa wuya kan wannan wani kofi na alkhairi na taimakon al'umma cewa wannan gwamnati da kashin jagoranci da girma gwamna injiniya abba kabir yusuf tana tsaye sai wani baka duka abubuwan da aka yi na rikki na baya tana nuna kansu za a ci da su kuma shi ba na a kuma ko

Allah ya ci gaba da yi mana jagora a kan wannan tafarki da kai muna fatan cewa Allah ya karya mana dukkan kawar mai adawa da aikin alkai muna fatan Allah ya turmushe mana dukkan makiyan talakawa a wannan jihar ta duk wanda yake wannan jiha da kulle-kulle yake wannan gwamnati da kulle-kulle a fili ko a a ciki ko a wuce a sama ko a tsakiya ko a ƙasa Allah ka tilmushe mana shi Allah ka ba mana shi Allah ka konsentrasi Amin Apa kita salah harap setiap Mengenai pada hari ini Salah kita Kuih amat bayang Kuih Kasih kepada iman dan jalan pura Mengenai pada hari Mengaku dimerdekat Mengenai sekarang Semua ini Semua ini Mengenai pada hari ini cikin kyautar mai kasar da shi a kai saka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala